shugaban ya sauka a filin jirgin sama na Namdi Azikiwe da yammacin ranar Asabar. A ranar uku ga watan Oktoba ne shugaban ya tafi Birtaniya domin yin hutu mako biyu. Tinubu ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnati da suka hada da shugaban jam'iyyar APC na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shugaban ma'aikata na fadar Safemi Bajabi Yamila da mai bashi shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribado da gwamnan jihar Lagos Jide Sanwo-Olu da dai sauransu. Shugaba Tinubu ya sarce zuwa kasar Faransa daga Birtaniya Birtaniya a ranar 11 ga watan Oktoba domin halartar wasu al'amura kamar yadda babban mai bashi shawara kan harkokin siyasa Ibrahim Masari ya bayyana. Komawar Tinubu na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin sa Kashim Shatima ya fice daga kasar a ranar Laraba zuwa kasar Sweden domin halartar wasu taruka kulla alakan ci gaban kasuwanci da wasu yarjejeniyoyi a tsakanin kasashen biyu. Mutane da dama dai sun yi ta sukar balaguron shugaban kasa da mataimakinsa inda ake ganin cewa an bar kasan babu shugabanci. Jigo a jam'iyyar APC a jihar Kano Honno Bulgidado Amin Satati ya yi magana kan rigimar sabon kungiyar da take neman gwamna Abba Kabir Yusuf ya sai a kafarsa. Gidado ya ce ba alheri bane Abba Kabir Yusuf da Kwankwaso su samu matsala ko su raba hanya domin a ce warsa idan Kwankwaso da Abba suka samu matsala koma baya za a samu a Kano. Inda ya bada misali da rigimar da ya kaure tsakanin Kwankwaso da Ganduje ya ce ba karamin koma baya aka samu a jihar ba ya nuna cewa an rushe ci gaban da Ganduje ya kawo Kano ya kuma ce idan Abba ba da kunkuso suka samu matsala Abba shi ma zai iya rusa wasu ayyukan ci gaban da Kwankwaso ya kawo ya kawo jihar. Ga dai kaɗan daga cikin bayanin sa yayin zantawa da Radio Freedom. Da aka farraka tsakanin Kwankwaso da ganduji, jihar Kano ci gaba ta yi? Ai rigima aka yi ta yi, aka zo nasarar ma da aka samu da ci gaban da aka samu da arzikin da aka samu sanadiyar wannan rigima kuma aka dawo ai aka ta rusa su. yanzu da an farraka tsakanin kwankwasa da abba sai kuma a dawo a ce shi kenan bayan an farraka su sai a ce kuma abba ci gaba da yi bita da kulli ba haka ya kai da gandujan ba da aka farraka su sai kuma aka dawo sai gashi ganduje an waye gari neman ma kwankwasa yake da ke shi kuma da aka zo zaben ka duba yadda aka yi zaben ba mu ji kunya ba. To ma sauraro ka kuma ta ku na subscribe sannan kuma na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.